riba misbahur rawi wa nahawu bi gairi qaidi huwa min salamatin aw min zaidi musa tabu zaki rawil awwali arimu wa mnu harbihim liman manyali wa minhu abdullahi fa zubairu bi makata fi daibatim umaru fi fatin huwa mnu mas'udin wa in bi bisiratin fa bimni abbasin zukin fi misira wa shami hafidul asi wa mubaraki hura sanyasi wa shubatun an sab'atin anil bahar kullum abu hamza ta min nasarar wal hanafi lil qabilatin subi zulil hanifiyin siban lil mashabi wa nahwu hammadin watan shi na bayani akan al-muttafiq wal muftariq ciki ne kuma aka samu al-muhmalu to bari mu bari mu ci koro daga nan wa nahwu hammadin cewa da suka yi can inda buhari ka cewa an hammadin ko kuma wata musa tabuzuki ce an hammadin wai shi na ce wani hau hammadin da ƙaidin in an haka hau hamadu babu ƙaidi wa ibn salamatin za a ɗauke shi hammadun salamata aw zai zaidin ko kuma ta zai zaidin to musa tabu zakiyu musa tabu zaki rawil wali idan buhari yace hadisna musa ismaila isma'il tabu zaki an hammadin to shi annabi hammadun salamata amma bai kawo wannan illa fil mutaba'ati sai cikin mutaba'a ba shi kawo cikin usulu rawil wali. arimun shi kuma ta arimun ha <coughs> wannan ha ainihin muhammadu bin abdullahi a asadusi da shi da gwamnu harbihin da suleiman bin harbin watan idan buhari ya ce haddasa arimun ko kuma ta ya ce haddasa na suleiman bin harbin an hammadin shi kuma hammadun da zaidan shi kanuhi ba hammadun salamata ba don haka ce liman ya liga wanda ke bi wa minhu abdullahi daga cikin kuma watan wanda ya zo muhammalun ba mu kayyadun wanda kasance muna bayani akan watan almuttafiq wal mubtariqu to nan an samu ittifaqi wa minhu akwai daga ciki ne abdullahi abdullahi idan watan suka ce abdullahi kawai to fa zubairu zubairu aka nuhi bi makkata idan ahlu makka sun ka ce an abdullahi suna nuhin abdullahi ibn zubairi to fi ɗaya bata fa su ko mutanen ɗaya sun ka ce abdullahi to su kuma suna nuhin ibn umara abdullahi ibn umara fi kufatin su ko mutanen kufa ɗaya sun ka ce an abdullahi fa kuwa ibn mas'udin suna nuhin abdullahi ibn mas'udin wa in bi suratin. su ko mutanen bisra yan sun kace an abdullahi fa ibnu abbasin abdullahi ibn abbasin zukina shi an kasano fi misra wa shamiha su ko mutanen shamda da mutanen misra in sun kace an abdullahi su anuhin hafidul asi abdullahi ibn arun al asi wannan mubaraki su kuma tan hurasana fa ahlu hurasana su ko yan sun kace an an abdullahi su kuma tan su anuhin ibn mubaraki yasi shi ya gina hurasana ko kuma shirar da hurasana daga wasan naftu na si cire ya hito ya yi kabri kenan ya kosa cire na kosawa wai kusan ilimi ne shi aka macire ga mutanen hurasana shi na suka ce shi na suka rayu wasu batun watan sai kasance watan suka ce daga cikin malumma daga cikin hufazu suka ce to a shuba shi na da riwaya daga mutum shidda ko kuma an sab'atin shuba shi da riwaya ga mutum bakwai bakwai ɗin garshi ka riwaya gare su watan dukkanin su na kowane su ana ce mishi abu hamzata abu hamzata abu hamzata abu hamzata amma mutum guda abu jamrata to in ka diba da abu hamzata da abu jamrata abu hamzata ga su kusan guda shidda guda ɗaya abu jamra to in an hakuma wajen abu abu abu abu da hamzata da jamrata in babu daga gaba masu duk guda na wajen rubutu balle ma ga mutum shidda kowane su abu hamzata a sunanai to shi na ce washe ubatun shuba an sab'atin shi na riwaya daga ma guda bakwai ya yi riwaya an sab'atin daga mutum bakwai dukkaninsu anil bahari sun yi riwaya daga abdullahi bin abbasin kullum kowane ɗaya daga cinsu abinda aka ce mishi abu hamzata abu hamzata haka shuba ka cewa watan shuba shina cewa an abdullahi bin abbas watan to watan shuba shina cewa an abi hamzata an abdullahi ibn abbasin an abi hamzata an abdullahi ibn abbasin haka shi ka cewa to in yace an abi hamzata an abdullahi ibn abbasin zai kawo ko wani na amma in yace in yace watan an abi jamrata an abdullahi ibn abbasin to zai kawo shi muhammadun bai hadin ko wani na amma waɗance ne ga guda shida din ce ne ga dai kasance suna da rikici in yace an abi hamza sai ya ce fulanun ya ambaci suna ne shi ambaci dangantaka ta yi amma in ya kawo ga abu jamrata in ya ce an abi jamrata an abdullahi bin abbas haka ne zai bari ne zai bar shi muhammadun an gane ko to wani na ana ce mishi nasarun imran addubai in ya ce an abi jamrata in baka san ko wani na ba ana kiran shi nasarun imran addubai don haka ce zurjimi in ya zo da jimu nasarun imran addubai walhanafiyu lir lil qabilatin tusib walhanafiyu shi ko in ya kasance an kace alhanafi fulano alhanafi shi kuma unsub ka jingina shi dil qabilati ga qabila watan ainihin su muhaddisuna in sun kace an fulanin alhanafi suna nuhin wanda an ka jingina ga banu hanifata to ya kasance ga su akwai banu hanifata sannan kuma akwai abu hanifa wanda ya kasance sahibul musabina ana cewa fulanun alhanafi wanda an ka jingina ga masaba ana cewa fulanun alhanafi wanda an ka jingina ga kabila to waya za a bambanta maluma suka ce ba bambanci tsakanin wannan amma sai kasance wa kasiru min muhaddisina da yawa daga cikin muhaddisuna idan sun ka jingina ga masaba suna cewa fulanun alhanifi fulanun alhanifi suna cewa fulanun alhanifi haka suka cewa to kuma daga ciki akwai daga cikin ɗaya daga cikin nuhatu wanda shi ma ta yi akan wannan mutum guda daga cikin nahawiyuna ya taimaki kasiru min na akan wannan in sun ka ce fulanu alhanifi sun ka ara ya ga ainihin wanda an ka jingina ga masaba amma sai ibnu sai wannan imam saudi ya ce to haka nan na wannan da ya ce ana cewa alhanifi wanda ya kasance na hawiyi na ya taimaka musu to ya yi sawaba shine al ambari a alkamilu watan ya tahi akan wannan ibn abari kawai daga cikin masu nahawu su dai sun ka taimaka shi dai taimaka ma watan kasiru min muhaddisina akan jingina wanda ya kasance an ka jingina ga masaba ta Abu Hanifa su ce al-Hanifi su saya saboda su bambanta shi daga al-Hanafi wanda an ka jingina ga kabila to sai kasance sai shi wannan a sayudi ya ce wannan ya sawaba al'ambari ya yi sawaba akan abin da ya faɗi yace saboda mi A zo ga ya zo ga hadisi manzo Allah shi na cewa inni istu bil hanifiyati samhati ya tabbatar da ya bai ce bil hanifati ba yace bil hanifiyati ibrahimu hanifa wa tabi'u millati Ibrahimu hanifan kaga ce bil hanifiyati bai ce bil hanafiyati ba sai mi to shi na ce wal hanafiyu in subka jingina shi lil qabilati ga qabila zuliya in ya kasance ko da yana shi ko in sub ka jingina zuliya'i ma'abuciya ka ce mi ka ce alhanifiyu in sub ka jingina shi lil masabi ga masaba kun yi kuskure wajen rubutu ko an ra'an kasa in sub ya koma in sub in in sub a jingina shi lil masabi al-mu'talifu wal muhtalifu ariba misbahur rawi muhtalifun lafzan fa fil alqabi yaji'u wal asma'i wal ansabi yushadu fi jami'ihim sallamu ila samanan fahum salamu shaykhul bukhari ma al mu'tazili walidu hibrin wamni uhtihi yali wamni abil huqaiqi wamni nahili وجد سعد ومحمد ردي فكسر أبي يمنع إمارات الممي سواه ذو الفتح أتى فالمدغمي وفي فوزا أتى كريز كبيري وفي فوزا أتى كريزا كبيري في عبد شمس وسواهم سجيري بزاي في قريشهم هزام برأي في أنصارهم هرام aishiyu fil busrati wal absiyu fi kufatin fi shami kul ansiyu <clears throat> alhamdulillah almu'talifu suna wanda dace wajen rubutu wal amma ya saba wajen labzi dace ga rubutu amma an samu bambanci wajen labzi to shi wannan ya watsu kwarai kun bai da ka'ida tsayayya wadda aka gane shi da ita sai dai su malumma sun yi dab'i na abubuwa guda biyu sun yi dab'i na abu biyu na farko watan ababen da ya kasance aka samu cikin sunanakin da an ka samu cikin littafai daban-daban ba sai buhari ba ko buhari ko muslim ko abu dawuda ko timizi ko nisa'i ko ibn maja. ko sunan haƙi ko sunan ibn maja duk dai inda an ka samu sunanaki waɗanda kasance suna cikin al-mu'talif to sai sun kai musu babi guda sun haƙulla musu nau'i guda nau'i na biyu shi kuma abin da kasance aka samu cikin buhari ko mu ko wada malik su kuma an hakulla musu nasu nau'i daban to bakin kawai daɗin da sun kai kenan amma wannan bai da ka'ida tsaye ya ya hanka ce in ka ci mu ka'ida kaza kana gane suna kaza aka nuhi yanzu in ka isko an rubuta salimun ko an rubuta sulaimun kaga za a sa sinun lamun ya ummimun ko to kaga kai kanka in ka hoya za ka karanta shin salimun za ka karanta ko sulaimun za ka karantawa to nan sai kasance sai malumma sun ka ƙididdige ababa su ce to in ka ga sallamun to mahi yawancinsu dukkaninsu sallamun za a karantawa wa'anda assalamu sai an ka iyakance su irin yanzu hizamu da haramu daidai suke wajen rubutu da hizamu da haramun wajen rubutu ba su da bambanci sadda ba a sa ɗiga ba a sa masu an gane ko kamar yanzu irin abu rijali da abu rihali wajen rubutu ba su da bambanci da abul jauza'i da abul haura'i ba su da bambanci da abidatu da ubaidatu ba su da bambanci da amaratu da imaratu ba su da bambanci da abaratu da abaratu ba su da bambanci dunnan dai fil haɗi amma la labzi to an samu itilafi fil haɗi an samu itilafi fil labzi to wannan shi an ka ce ma'al mu'talif wal muhtalifu maluma sun yi hutu da yawa akai ne irin su abdul gani sun yi sannan kuma ainihin malami ne a dara kudini ya tuhu ya yi nashi bayan haka nan kuma inu makula ya yi kimalu an ce dun nashi ya yi kyawu amma ta da in salahi ya ce ala ayu min minhu tare da wayar da a ciki ne amma dun nashi ya yi nasu to kuma abin da umhani sanin wannan an ce wanda bai san wannan fanni inda shi a cikin malumman hadisi to bai nisa daga kuskure zai isko a kelun ya ce o kailun gashi ko a kelun na ko shi isko a kailun ya ce a kelun to shi na ce muhu muhu muhutalifun Suna da kasance saɓani labzan ga labzi amma mu uke lifin haddan yadda ce wajen rubutu to yaji ushina zai kewa fafil a cikin sunan naki yaji ushina zai kewa fafil aqabi cikin laqubba wal asma'i da sunan naki wal ansari da dangantaka wal asma'u sai a gyara yaji ushina zai kewa fafil alqabi cikin laqubba wal asma'i da cikin sunan naki wal ansari ga dangantaka to sai fara wajen al'asma'u ya ji uwal asma'u an kasa sai a gyara wal asma'i ya ce shaddu fi jami'ihim sallamun to sallamun sallamun yake kun ba sallamun ba shaddu fi jami'ihim sallamun shaddu za a yi taddidi za a sa shadda ga sallamun sallamun fi jami'ihim dukkanin sunan larabawa duk inda suna ya zo cikin littafai na addini ko kuma littafai na hadisi to sallamun za a karanta bit tadidi illa sama samanan banda mutum takwas sai keɓance waɗanda ya kasance su ɗaya sun kai ta cikin sallamun ya ce mi hohum su kam salamun aka karanta ba sallamun ba na farkon su shehul buhari muhammadun salami albekandi malam buhari wannan salamun za a karanta ba kawai sai a ce muhammadun salamin ba tare da shadda ba ma a tare da almutazili akwai shi ma wata muhammadun muhammadun ibn abdulwahabi a ah, ibn salamin muhammadun ah, muhammadun abdulwahabi ibn salamin al-mu'tazili shi kuma salamu a karantawa ba salamu ba walidu hibrin sai kuma watan uban ah, watan wannan abdullahi ibn salamin walidu hibrin uban babban malamin nan abdullahi ibn salamin kaga shi kuma nashi salamu yake wa imnu uhutihi sai kuma watan imnu uhuti abdullahi ibn salamin ana ce mishi salamu imnu uhuti abdullahi ibn salamin salamu yake ya musulunta zamanin mazo sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai yali shi ko shi ke bi muna da nawa kenan shehul bahari ma'al mutazili walidu hibrin wani uhutihi hudu kenan ko wani abil huƙaƙi sannan akwai abdullahi ibn abil huƙaƙi shi ma ana kira ne watan salamu ibn abil huƙaƙi salamu ibn abil huƙaƙi salamu ibn abil hukaiki wannan na hidin sannan kuma ta akwai wannan hmm, a wannan salamun muhammadin na nafilin salamu ibn muhammadin na nahilin salamu ibn muhammadin nahilin wa jaddu sa'adin sannan kuma ta akwai jaddu sa'adin watan sa'adun ja'far ibn salamin sa'adun ja'far ibn salamin an gane ko ashe kenan kaga shi sa'adu din nan kaka ne shi ma salamu yake wa muhammadun sannan akwai muhammadun arabi akwai muhammadun yaqub muhammadun yaqubamni ishaq amni muhammadun salamin shi kuma ina ganin masu masu sharhi akwai kuskure sun kasa muhammadun yaqubamni ishaq amni muhammadamni musa salamin to babu musa ciki abin da yake Ah, Muhammad ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Salamin haka yake ana ce mishi a ah, annasafi adadai wanda ya kasance a daddina ina ji sun kare kenan ko takwas sun kare ko to sai ce wa kasir kai kasara ga wannan a ah, ubayyunu imarata watan kaga akwai imaratu akwai umaratu akwai ammaratu imaratu umaratu ammaratu wajen rubutu ba su da bambanci wajen lafi suke da bambanci sadda babu masu babu digagga da imaratu da umaratu da ammaratu duk gudana ba su da bambanci to muna cikin muna da cikin bayani akan al-mu'talif wal muhtalifu ashe kenan sai ce wa kasir kai kasara ga na imaratin watan shi dai an ka samu cikin su na imaratin ulmum kai dan ma ga sibahu sai a ce umaratu ce amma kuma tare da haka sai a ce umaratu kawai ko ce to zulfatahi mai fataha a ta ya yazo kwal mudugami sannan ko tare da irgami. a ce umaratu suna da yawa umaratu ibnu fulani ko umaratu ibnatu fulani maza na sawa mata na sawa wa fi huza'ata su kuma cikin banu huza'ata sannan akwai karizun akwai kuraizun karizun da kuraizun an gane ko karizun kabiri kuraizun bitazgiri to dukkanin wannan sai ce wa fi ta karizun karizun kabiri ka karanta shi da takabiri fi ta cikin banu huza'a cikin banu huza'a in kaga karizun in cikin banu huza'a na sai ka ce karizun yace mi fi abdu shamsin wa fi abdu shamsin gabanu abdu shamsin wa wasewahum duk anda ba su ba sai sai ka ce kuraizun duk banu da shamsin su ko kuraizu suka sawa da dukkanin wanda ba su ba huzatu dai ka sa karizun in ba cikin huza'a ba baka cewa harizun baka cewa karizun amma in ya kasance cikin huza'a na ya nan kenan yan kaddiwa kaga an ce fulanu alhuza'i to in za ka karanta suna sai karanta shi karizun karizun fulani ba kuraizu ba amma ga fi abdu shamsin ha sai ka ce kurezun wasu wa donin su saggi sai kai targidi bizai fi qurayshihim alhamdulillah adiba misbahur rawi بالزاي في قريشهم هزام بالرأي في أنصارهم هرام أيشي بالبصرة والأبسي في كوفة بالشام قل أنسي إسلم بكسر فبس إسلم بكسر فسكون السين إلا من زكوان بفتح زيني ومذوار بالكسر إلا في ولات ya zida wal yarbu bi dammi wa sha, ma fi sahihain bi ya yasaru illa munubashadin waja sayaru bil kasari bishirun galiban famu ujamu a hamila da arba'atin sulmamumi ibnu sa'idin wa nubi hisril mazani ma'amni abdullahi wa amni mihijani <clears throat> Ah, bizayi muna cikin almu'talifu wal muhtalifu <clears throat> yace bizayi watan in an ta zai fi qurayshihim hizamun hizamun bizayi da da zayu yake fi qurayshihim ga qurayshawa qurayshawa suke sa hizamun hizamun damara in ka ji an ce hizamun to wannan suna ne qurayshawa ashe in kana karatun tafan hadisi in ka cimma ha'un wara'un wa alifun wa mimun saboda can da laraba ba hasa diga gaba hasa mashi to in ya kasance cikin qurayshawa na hizamu za karantawa yace to nana birra'i in kuma kasance birra'i da rana shi kuma haramun haramun za karantawa fi sarihin ga lansarun su su kuma lansaru su sa haramun su kuma qurayshawa su sa hizamun to wannan shi aka ce ma al-mu'talif wal mu'talifu kaga da haramun da hizamun ba su da bambanci sadda ba a diga gaba a sama to sai ce akwai aishiyun akwai absiyun akwai ansiyun sannan kuma akwai isiyun to shi na ce aishiyu fil busurati busurdawa mutanen busur suka sa al'aishi ashe sadda laraba ba hausa diga gaba hausa masu za a sa ainun a sa turke ɗaya sannan a sa turaku guda uku sannan a sa ya to in ka isko irin wannan in mutanen busura na ka karanta fulanun al'aishi su adda al'aishi yuna wa minhu daga cikin su akwai abdurrahman abdurrahman mubarakin abdurrahman ibn mubarak al'aishi sace mi sannan wal absiyu akwai shi kuma ta absiyun shi kuma ya haga absiyun shi kuma ta bil kufati mutanen kufa suke sa al absi akwai wannan wanda ake kira watan ubaidullahi ibn musa al absi ba abdullahi ibn musa ba ubaidullah ibn musa al-absi sai mi to fi shami shi kuma tan in ya kasance mutanen shamna kulkace shi kuma al-ansiyu akwai umairun hani'in wa bilalun sa'adin wanda kone su ana ce mishi al-ansi a wannan umairun hani'in al-ansi da wannan da wannan hilalun sa'adin al-ansi umairun al'ansi. al-ansi da hilal ibn sa'adin al shi kuma ba ibn sa'idin yake ba al kuma kowanne su attabi'iye ni ba attabi'ina ba can masu shehi sun sa attabi'ina ko dai ka sa iya ni kuma iya ni ko kuma ka ce attabi'iye ni saboda ya ce ka fulanin ka fulanin to sai a asalun da isilun sadda laraba ba hu sa masu ba hu sa digagga ba bambanci tsakanin isilun da asalun sai ce isilun rubuta isilun bi kasarin dayin kasara fa sukuni sini da sukuni ga sin isilun ba asalun ba ba kuma isalun ba to dukkaninsu haka larabawa ke sawa duk inda ka ga suna in dai suna na larabawa to hakaranta shi da isilun in dai suna na balarabin suna isilun za tawa sace ilamnu zakawana banda isilun zakawana shi kan bi fita hizaini asalumnu zakawana asalumnu zakawana bi fatahil aini wasini to sai miswarun da musawwarun akwai miswarun akwai musawwarun to sai kasance shi miswarun shi adda yawa sai ce miswarun bil kasari da kasara yake illa fi walad yazida banda dan dan yazida shi kan abin da ake kira ne musawwarun yazida wal rubu'i sannan banda ainihin ɗayar na wannan yarbu'i ana ce mishi shi kuma wannan a ana ce mishi miswarunu adulmalkimni yarbu'in hmm? a musawurin haiko to shi na ce illam ne zida illa banda fi walar yazida banda ɗana yazidu shi ɗan yazidu ana ce mishi ya zida. wal rubu'i sannan banda na ɗana rubu'i shi kuma ana kiran shi watan ainihin musawwarunu yarbu'in a musawwarunu abdul maliki al al yake ba yarbu'i ba wannan ainihin saboda lura ka ce al yarbu'i shi kan bidlammi dan ma za kai wa shaddin sannan kuma ka sa shadda musawwarun musawwarun to wannan shi abinda an ka samu cikin littafai daban-daban na hadisai banda sahihai wannan wanda mun hakawo watan wanda kasance suna cikin buhari da muslimu ko abu dawuda ko tirmizi ko nisa'i ko ibn maja ko waninsu wannan shine alƙilmul awwal to sai alƙilmul sani kashi na biyu shi kuma ma fi ne ma ya kawo fi ne abinda auko cikin sahihaini au mu muwadda ko cikin muwadda wannan da za mu kawo yanzu ba a samun su in ba cikin buhari da muslimu ba ko kuma cikin muwadda malik Cikin ɗaya za a same su ya ce ma fi sahihaini abinda aka samu cikin sahihaini watan ko kuma aufin muwadda ko cikin muwadda biya ya sarun duk inda ka same shi ya sarun za ka same shi biya inda ya illam lamnu basharin banda ibnu basharin watan shi kan abinda aka ce mishi watan a wannan basharu yake basharu wannan ana ce mishi basharu nu basharin ibnu basharin ko a muhammadu nubasharin basharin hi dan in ka diba in mun ce yasarun da basharun ba su da bambanci yasarun basharun ba bambanci sadda ba a diga gaba a samasi kaga in ka diba za ka yi turke ɗaya in ka turke ɗaya sai ka tura ku guda uku sai ka sa alifin sannan ka sara to shi za ka karantawa yasaru shi za ka kuma basharun to sai ce shi na ce mafi sahihaini biya inda ya yasarun za ka karantawa illam nu basharin banda muhammadu nu basharin Waje sannan kuma watan ya zo kuma akwai sayyaru akwai sayyaru sayyarun salamata ana ce mishi addalami a sayyarun salamata ake kiran shi yace bil kasari ko illam basharin waje sayyarun sannan kuma watan sayyarun ya zo shi kuma sayyarun bi taqdimi sini na aka cewa ma wa qala fihi illa fi taqdimi wa tahiri an samu ishtibahi tsakanin yasarun da sayyarun akwai ishtibahi kwarai wannan ya an gabatar suwa wannan sinu an gabatar suwa in ka gabatar da ya ka ce yasarun in ka gabatar da sinu ka ce sayyarun to akwai sayyarun akwai sayyarun a akwai sayyarun salamata addalami bil kasari bishirun shi kuma watan akwai bishirun akwai basharun alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah adiba mizbahur rawi bilkasare bishirun galiban famu ojamu a hamila da arba'atin sun malmumi imnu sa'idin wa imnu busril ma amni abdullahi wa amni mihijani bashira illam na yasarin tabiri ma amni ka bin ma fasagiri وفي جابر اتى يسير بيا اومني امر الاسير جم يزيد سقر بريد سقر بريدا امنا ابي برده تجل بريد زياد البراء أبو الآلية ومعشر يوسف جي مجاريا لمن قدامة ووالد اليزيد غيرهما حارسة بلا مزيد wallahi alhamdu to daga cikin almu'talifu wal muhtalifu akwai bishirun akwai busurun sace bil kasari bishirun to bishirun bishirun bil kasari da yin kasara galiban shi a mahi yawa mahi yawa larabawa bishirun suke sanyawa in ka ga in ka samu turke na ba da da ainihin alamomi guda uku wanda kasance alamomi nan guda uku ana iya sanya musu sha ana kuma irin barin su watan sinu muhammadun to in ka samu irin wannan cikin sunan nake na mazaizan hadisi to ka ta bishirun galiban ko mu waje musannan kuma ta a sa digagga watan sai sai a mai digagga sai shi kuma bishirun kenan sai ce mi amma a hamil kai ihmali da arba'atin kai ihmali ga aba ga gun malum ma guda hudu ko gun sunan nake guda hudu sumran mu sannan kai damma akwai wannan ibnu sa'idin watan sai ka ce busur ibnu sa'idin ko sai ka ihmali in ka ihmali sai ka damma gaba sai shi kuma busrun sa'idin wa ibn busrin sannan kuma watan akwai wannan abdullahi ibn busrin almazani ma'a ibn ubaidillahi sannan akwai busrun ubaidillahi sannan kuma akwai ibn muhajjanin akwai busrun muhajjanin bakin su kenan sai bashirun da bushairun akwai bashirun bitta kabiri akwai bushairun bi tazgiri sai ce bashirin in lamne sarin kabbiri kabbir bashiran kai ta kabiri ga bashiran in lamne sarin banda ibn sarin shi kan zaka ce busharu ne sarin ma'amni ka abin tare da busharu ka abin fasagiri ka yi tazgiri fihi ma gare su ka kan sa tazgiri sai ka ce bushairu sai ka ce bushairu ne sarin sannan kuma ka ce bushairu ka abin bakin su kenan sannan wa fimni jabirin a yusairu sairu sannan ga akwai yusairu da yusairu da bushairu duk guda na basu da bambanci kenan akwai bashirun akwai bushairun akwai yusairun don haka ce biya inda ya a wayin amrin ko kuma shin shi ibn amrin abinda ake kira ne ana kira ne yusairu ibn amrin wasu kuma sun kace a'a usairu ibn amrin yake in haka nan bai cikin wannan babi jamma yazidu shi kuma watan yazidu shi da yawa kwarai kwarai cikin larabawa yazidu shi da yawa kwarai kwarai cikin muhaddisuna han mun kididdigi muhaddisuna wanda ake wanda anka ambata yazidu mun kididdigi 200 da kusan 25 wanda an ka sanya mai zidu yazidu yazidu yazidu yazidu yazidu yazidu tsakanin sahabbai da tabi'ai da arba'a tabi'ina da arba'a arba'a tabi'ina mun samu yazidu yazidu yazidu yazidu 200 da kusan 25 ko 27 in ban manta ba don haka ana sanyawa sami amma sagaru to kaga in ba wannan da yazidu da bore da duk gudana wajen rubutu ba su da bambanci sadda laraba ba hausa masu ba hausa digagga ba bambanci tsakanin yazidu da buredu don haka ce watan jamma yazidun yazidu yazidu jamma shi da yawa cikin larabawa abinda ake kira yazidu daɗi in kana samu in kana son allah shi ƙara ma 'ya'ya ka sa yazidu sai allah shi daɗa masu shi ta daɗa masu wani wani mutum a abokin karatunmu na tumaki shi ka haihuwa inda ana yana yana kiwon tumakai yana kiwon awakai inda duk yayi kiwon awakai sai su mutu da an ka haihi wata akuya sai sanya mata ko akuya ko tun ko ko tun kiyashe nake tunani sai sanya mata ta ishu ta ishu yace to wallahi ta ishu din nan sai ta zama ogargi <laughs> ai tafa'uli na mai kyawo laraba da abin da kaji suna akan tafa'uli tafa'uli na mai kyawo wa yazidu sanya wa irin muhammadu sanya wa muhammadu ko yanzu ga wani an sanya mai shi musaddadun daidaitacce ko to har buhari na cewa hoka izmihi daidai sunan shi ke musaddad ko don haka ashe kenan kaga duk tafa'uli aka nuhi nan ga mai kyawo laraba in ka diba sunanakin su daga suna wanda kasance tafa'uli na mai kyawo sai tafa'uli mara kyau irin su jamru ba laraba na sanya ba eh sannan suna da alƙawu wanda kasance kai an kamace ka kirsuwa kama jin daɗi ko kamar yanzu mun kamar yanzu irin su a hmm, irin su jin wannan abu abu zarin algifari me aka ce mazarru ba bai haka ce mazarru ko ɗan ne sanya mazarru ana ce mishi abu zarin algifari to shi bi suna abu zarin abinda suna na jundubu babe imna jinadata dan dindiba <laughs> to kai yanzu an ka amince ka ba mai baka jin dadi <laughs> shi na ce mi jamma yazidun sagaru buredu sun yi targidi ga buredu abinda aka ce ma baredu an san baredu ko sunduki inda aka sanya wa abin nan takardun ne amma ana nuhin baridu wanda aka aiki a aike shi na aike shi na aike shi na aike shi na dan aiki shi ake kira baridu to kage wannan ga buredu buraidun abi tun abi musa al-ash'ari buraidu dan abi burdata buredu ibn abi burdatun abi musa al-ash'ari ko dan kai wasu dan kai sako ibn abi burdata dan uban bargo mun kace da fasara sai ce mi don hakan ga ashe yan kaddiba jalbaredu watan saggaru buraidan watan yazidu ko jamma yazidun saggaru sun targiri ga buraidu buraidu suna yawan targiri gare shi yace amma jal baridu ja al baridu ibn abi burdata baridu ibn abi burdata suna cewa haka wasu suna cewa kuma buraidu ibn abi burdata an karanta bi targiri an karanta bi takabiri sai mi ziyadun al abul aliyati to bara'un bara'un kulluhu bi tahfifi a kiyaye muna cikin al-mu'talifu wal muhtalifu bara'un kulluhu bit tahfifi dukkanin bara'un in ka samu suna cikin a ainihin masu hadisi masu hadisi in ka same su suna kaga ba'un ba'un wara'un wa alifun wa hamza to sai ka karanta bara'u ka karanta bara'u karanta bara'u kawai don haka ce albara'u albarra'u abul aliyati ya aliyati mi suna ne ziyadun fairuza ziyadun fairuza abul ya shi ne abin nan kinaya abin da a suna ne ziyadun fairuza ziyadun fairuza to ana ce mishi albarra'u bit tashdidi shi kadai ne ga mai bime nan sai mi wa sannan akwai wanda ake kira abu ma'asharin shi kuma yusufu ne zida ana ce mishi albar ra'u a kiyaye da baitin ga an ga sarki yadda a ce ko an gane ko an gane haka yanzu muna cikin bara'un na da bara'un al-mu'talifu bara'un bara'un to laraba bara'un suka saba hausa bara'u don haka sai da ma masu tajidi kawai sace mahaifar didi guda biyu na akwai ziyadun fairuza ana kiran shi albarra'u <coughs> me ake na yi abul aliyati sannan shi kuma watan abu ma'asharin yusufu ne zida shi ma ana kira ne albarra'u didi shi kuma me ake na ta yi abu ma'asharin abu ma'asharin yusufu ne yazida albarra'u abul aliyati ziyadun fairuza albarra'u an gane ko to sai jariyatu da harisatu nan wannan ya kare sai jariyatu da harisatu an gane wannan ko? Hmm? Ah, na ya kare ta alhamdulillah ah, ah, jariyatu harisatu mala abu ina ka yi <laughs> ya sashi ko? to a dama shi a ƙarshen baiti ko to amma kuma wannan ibtida'i na ga wata matsala ta jariyatun da harisatun muna cikin al-mu'talif wal mu'talif hmm, ai ina ji an ƙare rubutu littafin ko a buɗe ba rawi amma ko can mun bar wani abu can ko hmm. ki mu jariya ko in ku kuda mata ko to ne ai ba ku ba shaka ji mujariya limne mata wa walidil yazid gairuhuma harisatun bila mazid <clears throat> jamma jarirun fi usmana wa fi <clears throat> ibn al-husayn al-ha'u wa zayu yafi hadiru bidali abu imrana walidu zaidin fil maga malidu zaidin fil magazi bana jan mahira shun aibe kasare le ma'ujami wa fi abin rabi a hamil fa'alami jan mahusainun jan mahusainun aibe dan ha'i, wa fata fatahi suadin uhumila waja'i fatahu abi husainu fatahu abi hasini ai usmana hudayna bidda abu imrana hudayna bidda abu sasana Wajen وجمع هازم وفمن هازمي أبي معاوية أبي معاويتها عن إجمي to shi na ce alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah shi na ce jimu jariya sai jariyatu da harisatu bai kawo jimu ba ko shi a can inda mun ka hito jimu jariya watan jimu na jariyatu akwai jariyatu akwai harisatu sadda ba a sa ɗiga gaba a sa masu da jariyatu da harisa su duk gudana wajen rubutu to amma sace limni kudamata in ka rubuta da jimu wata imni kudama kawai yake amma in ba shi ba sace walidul yazidi sannan da mahaifin yazidu sai ka ce yazidu na jariyata da ruhu ma duk wanda ba su ba harisatun harisatu yake bila zidin babu kari waɗanga ɗaya an ka samu daga ni kudama sai yazidu na jariyata su kenan na adda jariyatu cikin ruwatul hadisi in ba waɗanga ba duhari harisatun suke sai jarirun daidai muke ko jamma jarirun shi kuma jarirun na da harizun jarirun harizun da harirun duk gudana wajen rubutu ya ce jamma jarirun jarirun jarirun jamma shi da yawa kenan jaririn shi adda cikin larabawa fi mini usmana wa fi ibn husaini alha'u wa zawiya to amma alha'u ha'un wa zayu da zayu ahiran ƙarshe ya fi shi zai ke watan femini usmana ko daidai muke femini usmana watan kenan akwai harizun na usmana harizun na usmana wa fi abul husaini sannan kuma tan akwai abul husaini wa fi ibn husaini haka nan kuma watan ga ibn husaini akwai harizu ibn husaini alha'u ha'u watan wa zayu da zayu ya fi ya zai ke sami to sai sai hudairun ba hadirun ba hudairun watan wannan ma wa qal ishtibahu fihi illa fi harfin ma wa qal ishtibahu fihi illa fi harfin abin da kasance an ka samu itibahi kama in ka diba da harirun da jarirun da hudairun sun yi kama me a bambancin su dalun kawai sun samu itibahi ashe in ka diba da jarirun da hudairun hudairun ya buhu ya kusance shi wa qala ishtibahu fihi illa fi harfi in ba ga harfi guda ba shi addalun to shi na ce hudairun biddali abu imrana sai ka ce imran ibn hudairin walid zaidin sannan kuma akwai hudairun akwai walid zaidin sai ka ce zaidun hudairin wa'annan watan wahuma dukkanin kowane ɗaya daga cikin wannan waƙa a zikiruhuma fil magazi su ya zo cikin yaƙi bana zikiruhuma fil magazi fi sahihul buhari amma bila riwayatin bana zikiruhuma fil magazi su ya bayyana fi kitabil magazi na buhari fi sahihul buhari amma bila riwayatin ba da riwaya ba cikin sahihul buhari akwai wannan hudairun imrana sannan kuma akwai zaidun hudairin amma ha ba cikin riwaya ba sun dai zo cikin magazi na na buhari Allahu anhu sai jamma harashin wannan harashin ha'il mu'jami ai bi kasaril mu'jami da yin kasara ga ha'un ga mu'jami hirashu kenan taimi wafi abin rabi'i amma ga abin rabi'i a hamil ka yi ihimali wa alami sannan kuma tankasan da haka to shi na ce kana cewa duk hirashun wadda ke hirashun bilha'il mu'jami sannan kuma da kasara jamma watan kenan hirashun kulluhu mu'jamun wa fi abin rabi'i amma banda abu rabi'i kenan rabi'un hirashin rabi'un hirashin bil ha'ir muhammali kawai a hamil kai ihmali wa alimi ka sanu wannan sai husainun da hasinun da hadinun da hudainun su kuma kaga yan kaddiba da hasinun da husainun da hadinun da hudainun ba su da bambanci wajen rubutu wajen hudu suke da bambanci to shi na ce jamma hudainun jamma husainun husainun husainun jamma ya yawa kwarai ai bi mil ha'i dayin damma ga ha'u wa fatahi swadin dayin fataha ga swadun husainun uhumila sannan da ha'un din nan da swadun din nan uhumila kowane su bai da digo amma waja'in fatahu abi hasinin fatahu abi hasinin yin fataha ga abu hasinin waja'in ya zo waja'in fatahu abi hasinin fatahu abi hasinin waja'in ya zo ai usmana abinda a suna ne watan usmanu a suna ne ana kira ne abu hasinin sai mi sannan shi kuma tan hudainun akwai hudainun shi kuma tan bidbadi abu sasana ana kira ne watan kenan sasanu ibnu hudaydin sasanu ibnu hudaynin sai mi walillahi الحمد وجم حازم وفبني حازمي أبي معاوية جاء إيجمي وجم حيان وفي ابن منكذي ومن هلال وابتحا ووهدي والكسر والتوحيد في ابن الأرقى ومن أديات وموسى حقيقة جم حبيب وهبيب بن أدي ما أمني عبد الرحمن المهتدي to ya ce wajen ma hazimun hazimun hazimun bilha'il muhammali wajen ma ya yawa kwarai larabawa hazimun suke sanyawa bilha'il muhammali da ha wanda bai da digo wafi imna hazimin amma shi kuma imna hazimin abi mu'awiyata akwai wannan mu'awiyah ibn hazimin hazimin ha'an ha wadannan nashi ije mika mai digo watan sai ka ce mu'awiyah ibn hazimin wajen hayanu to wannan shi kuma hayanu na da habbanu da hibbanu sadda ba a sa masu ba a sa diga gado guda ne shi na ce wajen mahayyanu hayyanu shi adda cikin larabawa wa fimni munqizin ha ina ibnu munqizin wa hilalin da ibn hilalin kwabta han ka yi wata hawa wahidi kuma ka sanya digo guda sai ka ce watan wannan sai ka ce hibbanu ibn munqizin hibbanu a habbanu ibn munqizin wabta han wahidi wabta han ka yi fataha ga ha'u wa wahidi kuma ka sa digo guda saboda can hayyanu yake digo biyu na akwai bin musan nati to sai ka ɗebe ɗigaggan nan guda biyu ka bar guda in ka bar guda kuma sai ka yi fataha sai ka ce habbanu ibn munqizin sannan ka ce kuma habbanu ibn hilalin aice yayi wa fimnin munqizin gwamnin mm, hilalin wabtahan wa washidi wal kasaru to yin kasara ka ce hi wat tauhidu da sanya digo guda na ba fimnil arika sai ka ce hibanu ibn al arikati ka ga ga hayyanu can ga habbanu na ibn munkizin ga habbanu ibn hilalin sannan ga wannan kuma hibbanu ibn al arikati wannan adiyata sannan ga habbanu ga hibbanu ibn adiyya wa musa ga hibbanu ibn musa hakika ka tabbatar da waɗannan jamma habaibun wa hubaibun adiyyin jamma habibun habibun habibun jamma yi wa ƙwarai laraba sun sanya habibun sannan amma kuma ya ce wa hubaibun adiyyin ma ibn abdurrahmani almuhtadi su ka miza kai musu shi kan ha zaka sawa sai ce wa hubayb ibn adiyin amma akwai khu khubaybu ibn adiyin ma khubaybu ibn abdurrahman al-muhtadi sai ce jamma hakimun wa hukaimun maharima ko da mun ka aje adiba misbahur rawi muna cikin al-mu'talif wal mu'talifu ina nan Hmm? jamma hakimin wa hukaimin maharama wa munu hukaimin airu zai kumfal muma jamma ribahun wa abu ribahi fi mulimim imni riyahi dahi jamma musa garan sulaimun kabiri ladamni hibana wala tusagiri sagiri jamma shuraihu wa suraijun nu abi suraiji birji mi wa ijaman ubi wajen musalimu jamma nani jamma hakimun hakimun hakimun jamma shina da yawa watan dukkanin laraba abinda suke yawan sanyawa hakimun suke sanyawa sannan amma suna sa hukaimu amma bitta zigiri kaɗan na wa hukaimu akwai hukaimu maharamata watan hukaimunu abdullahi ibn qaisu ne maharamata shi ne ce hukaimu ko wa hukaimunu abdullahi ibn qaisu ne maharamata wa min hukaimin akwai kuma watan ibn hukaimin shi awwa ruzaiqun hukaimin don haka ce ai ruzaiqun ana kiran shi ruzaiqun hukaimin kalmar kan kai dan magare shi ka sa hu ba ha ba jamma jammar yahun ko jammar rabahun akwai rabahun akwai ribahun akwai riyahun sadda laraba ba sa masu ba su ga gaggadu gudana shi na ce jamma rabahun rabahun rabahun watan bil fatahi falmu wahada yana da yawa kwarai wa abu riyahin abu riyahin fa fi mulimi cikin mulimi ana kira ne ibn riyahin abu riyahin ibn riyahin dahi shi ya bayyana cikin watan sahihu mulimin ya zo cikin sahihu mulimin kenan ana kiran shi abu riyahin riyahun abi riyahin kenan sai mi wannan shi bambanci rabahu riyahu rabahu bilba'i riyahu bilya'i bambancin su kawai digagga jamma musaggaran sulaimun ko to musaggaran musaggaran watan jam sulaimun sulaimun jamma yi yawa musaggaran amma tasgiri ba takabiri ba watan sulaimun ba salimun ba ana sa sulaimun ana sa salimun amma abinda hewa ga larabawa sulaimun don haka yace sulaimun sulaimun jimma yi yawa hala kaunihi musaggaran alhali shina mai tasgiri tabbiri kayi takabi ka ce salimun ladamni habbana gun salimu imnu habbana wala sagir kada kai tasgiri ne jamma shuraihun shi kuma shuraihun na da suraijun sadda babu ga babu masu duk guda ne shuraihun suraijun shi na ce jamma shuraihun shuraihun shuraihun jamma shina da yawa sosai amma wasu rejuha shi ko surejuha imnu abi surejin biljimi shi kan da jimu yake suraiju wai ijaman amma sanya digagga ga sin ubi shi kan an shi suraiju yake wai ijaman sanya digagga ga sin ubi an shi ba shuraiju ba suraiju yake alhamdulillah adiba misbahur rawi yana wajen masalimu na za a tashi wajen masalimun hmm? wajen masalimun wa hasful alifi himni kutai bata wa raziyun kufi wamnu abin zayali wamnu abdi الرحمن لا تذر في الأدي وجم سلامة وتمني سلما أمر ما على قبيلة تكسر والمما عبادة والفتح في السلمان ومن حميد وولد سفيان جم عبادة وفتح العين في شيخ البخاري شيخ البخاري شيخ جم عبادته jamma ubadatu wa fatahul aini fi shaihil buhari imni abadin ya fi abadu bil fatahi wa shaddal ba'i wa dammu qaisu imni imni imni ubadin ja'i wa dammu abu yahya sagiri ma'amni amni halidin wa fil hayyi wajen mabazazun bi mu jama'inila fi halafin ma'asanin fahumila wajen mabisiriyun wa fil ausi wa ma salimi abdul wahidin nunu lama jammar jurairiyu bi jaimi illa ya yauni bishirin fa biha in halla jammal harami wa raziyun jamma harami jamma kannumi ba'da fulanin fi sahihi muslimi wajen masalimun salimun salimun wajen mu yayi yawa kwarai wa hasful alifi amma an shahi alif fi ibn fi ibn qutaybata a ce salamun qutayb a ce salamun qutaybata wato larabawa sun hisanya salimu salimu ya yawa to ɗebe alif a ce salamu to ka annana wannan akwai salamun qutaybata sannan kuma akwai wannan A hakan munu salam an razi sannan akwai salamunu a razizin salamunu razizin kwafi an bi wannan wamnu abu zayyali akwai salamu imnu abu zayyali wa ibn abdurrahmani akwai salamu imnu abdurrahmani la ta zirkar kara fil adik diga bakin su kenan wa'annan salamu su ne guda hudu su aka samu sai mi wajen masalamatun to salamatun kaga mun ƙare salamun to an ƙara ta wajen masalamatun salamatun salamatun wajen mashina da yawa kwarai wa femni salima amurin akwai kuma watan amurinu salimata wa ma'al qabili hakan ta yi ƙabila watan banu salimata ikisir yi kasara akwai amurinu salimata kasara za ka yi mishi ba amurinu salamata ba sannan kuma akwai ƙabila da aka ce ma banu salimata ba banu salamata ba wal mumah kai lamma ga ubaidata ubaidata kai mai damma mahiyanci laraba sun hisanya ubaidatu akan akan abidatu sun hisanya ubaidatu a bitazgiri akan ubaidatu bittakabi akan abidatu bittakabiri wal fatahu yin fatafa fi salmani akwai abidatu as-salmani wa ibn humaydin akwai kuma watan wannan abidatu ibn humaydin wa waladi sufyan sannan akwai abidatu inna sufyan alhadrami duk wannan abidatu yake sai jamma ubadatu shi kuma ubadatu jamma ya hiyawa kwarai wa fatahul ayni yin fataha ga ayni a ce abadatu fi al buhari ya zo ga malamin buhari watan ana ce mishi watan ana ce mishi wato ubadatu ibnu abadata a'a muhammadun abada yafi haka yake sai mi shi kuma abadun kaga in ka diba wancan ubadatu da abadatu sun yi kama to sai ce abadun ha shi kuma abadun bil fatahi wa shaddil ba'i abadun wa dammu qaisim ni ubadin ja'i amma shi kuma akwai qaisun ubadin ba qaisun abadin ba ja'in shi ko ya zai ke shi kuma sai wannan aqilun da uqailun yace jamma aqilun aqilun aqilun jamma shina da yawa kware kware da gaske amma abu ya haya saggiri ka yi tazgiri ga uban ya haya sai ka ce haya min ukailin ma tare da ibn halidin haka nan sai ka ce uƙailun halidin mi a gaba wafil hayyi duri haka nan kuma akwai banu ukailin shi ma ilmu kabilacin na wajen ma bazzazun bazzazun bazzazun wajen ma shi na da yawa kwarai wata akwai bambanci tsakanin bazzazun da bararun bazzazun barrarun bazazun mai sai da albazzu kama a ce tuhahi mai sai da lele ko mai sai da irin kayaki da na sawa hakan ga hina ce mi bi mujamaini bazzazun lafi halafin ban daga halafu ma hasanin tare da hasanu fa ahmilaka ihmali shi kanka ce mishi bararun bazarun bazarun bazarun ko wane su bazarun na mai sai da abin ga abinci daga bazaru ana cewa halafun albazaru da hasanun albazaru kowane su ana ce mishi bazaru mai sai da gero ko mai sai da dawa fa ka ihmali wajen mabisiriyun wafil hayi ko to to shi wannan akwai bisiriyun akwai nasariyun bisiriyun na da nasariyun ta ga nasariyun banu nasarin bisriyun wanda an ka jingina ga garin da ake kira busurata to shi na ce wa jama bisriyun an yi zahin cewa fulanu albisri wafil ausi haka nan kuma watan banu ausin ma tare da salimin abdulwahidi annunu lama annunu nunu lama a ta hasko ma a tare da ausin fil ausi ga ausu watan ausu suna sa alnasariyu cikinsu aka samu fulano annasari cikin watan banu ausin aka samu ne ma a tare da salimin haka nan kuma akwai salimun nasari yake haka nan abdul haliki shi ma nasari yake don haka ce a nunu nunu lama'a ta hasko ga waɗannan sai alhaririyu da aljurairiyu sai ce aljurairiyu jurairiyun bijimin da jimin shi ya sabka mi a suna ne ya hayyamnu bishirin aljurairi gwabin ha'i halako to wabi ha'in halla to halla ya sabka kuma bil ha'i da ha'u to shi na to ina zuwa jamma jurayriyun bijimin illam ne haya illa ya haya ibn bishirin shi kan hobi haya an halla watan ya haya ibn bishirin alhariri ba aljurayri ba alhariri don haka ce a illa sai ya haya ibn bishirin hobi an halla kenan in kaddiba hariri haririyun akwai akwai akwai itilafi wajen rubutu akwai itilafi wajen labzi sadda laraba ba hausa masu ba hausa gagga. jammal haramiyu shi kuma akwai alharamiyu akwai alhazamiyu alharamiyu da alhizamiyu ba su da bambanci wajen rubutu shi na ce jammal haramiyu alharamiyu jamma ya wa kwarai wa zayun amma zayu kannu an an jingina ta ba da fulanin bayan wane fi sahihi mulmin watan cikin sahihi mulmin watan yazo cikin sahihi mulmin shi cewa fulanun a fulanu alhuzami fulanun alhuzami ba alharami ba don haka ce wa zayun zayu kannu mai an jingina ta bada fulani fi sahihi mulmin bai bayyana da suna ne ba kuma ba dukkanin maluma sun yi bincike ba su gane kowanne aka nuhi ba Allah dai kawai ya ce watan fulanu alhuzami alhamdulillah mun kare da almu'talif wal muhtalifu mun yi kuma almuttafiq wal muftariqu yanzu zamu yi almutashabihu adiba misbahu rawi almutashabihu Bimne bashirin wa bushairun mithlu ay ayyubu la musa ulayyin wa ulay shuraihuma asurajilin nu'mani azuhuma shaykhul buhari sani wa muno ya zida saurun kala'i wa dailami saurun nu zaidin ra'i sa'adun abu amrin huwa shaibani kam ne mirarin zuratu saibani almutashabihu almaqlubu almutashabihu hadisi wanda kasance ya kama da almu'talifu walmuhtalifu ya kama da almuttafiq walmutariqu yace bimni bashirin wa bushairin milu ay ayyuba milu tamkacin ayyubu ana cewa ayyubu ibnu bashirin da ayyubu ibnu bushairin ayyubu ayyubu ibnu bashirin ibnu bushairin kaga an samu ittifaki wajen ayyubu da ayyubu wajen ibnu bashirin da ibnu bushairin bashirun bushairun bashirun da bushairun an samu i'tilafi an samu ihtilafi ko amma wajen ayyuba da ayyubu an samu ittifaki an samu ibtiraki ittifakin da an ka samu sunansa ya zo guda lafzan ya zo guda haddan ibtirakin da an ka samu ba mutum guda ba ne an samu ibtiraki ga shahsiya shi kuma bashirun da bushairun bashirun bushairun kaga wannan bashirun da bushairun wajen rubutu duk guda ne ba su da bambanci sadda laraba ba hasa diga gaba hasa masu ina soke da bambanci wajen labzi wanga an ka ce bashirun wanga an ka ce bushairun to ashe kenan kaga mun samu tashabihun in ka diba in ka ce ayyubu ya koma irin almuttafiq wal mutariqu in ka ce bashirun da bushairun ya koma akan irin almutalif wal mutalifu do ya kama da su don haka ce amma la Musa aliyin mu'layyan la Musa aliyin kaka buga misali da irin Musa ibnu aliyin da Musa ibnu ulayyan ai iri ne na ai musa ibn aliyin musa ibn ulayyin musa ibn aliyin an samu ittifaki ga suna ko labzan wahaddan an samu itiraki ga shahsiya to ulayyu da aliyu aliyu mukabbarun ulayyu musaggarun an samu mi an samu ittilafi an samu ittilafi an samu ittilafi fil haddi an samu ittilafi fil labzi an gane ko ya ci to amma kaka yi wanga misali haka shewa abdullahi ce kaka bugon wanga misali saboda shi musa ibn ulayyin ya ce kwasar gara abi ban he mai ba kwace mini musa ibn ulayyin ban gafarta mai ba abinda aka ce mini musa ibn ulayyin ba musa ibn ulayyin ba wasu sun kame shi ne musa ibn ulayyin makoyin su ce alisu suna cewa ulayyu suna sagar sunan mahaihina ya ce kwasar gara sunan mahaihina ban he mai ba don haka shi shi abdullahi ya ce to amma kaka buga misali da shi sai shuraihu ibn nu'mani da shuraihu ibn nu'mani don haka ce shuraihu ma'a suraiji lin nu'mani azuhuma jingina su lin nu'mani ga nu'mani yake shuraihu ma'a zuhu azuhuma jingina su lin nu'mani shina koma ga shi shine mahaihinsu sai ka ce shuraihu ibn nu'mani sai ka ce suraihu ibn nu'mani in ka diba shuraihu an ya kasifa can ɗazu an samu ittifaki ga sunan ɗiya an samu itilafi ga sunan uwaye yanzu kuma sai ya akasi shuraiju ko shuraihu ibn nu'mani suraiju ibn nu'mani kaga tsakanin a tsakanin suraiju tsakanin shuraihu da suraiju shuraihu suraiju ko an samu itilafi fil haddi an samu itilafi fil labzi an nu'manu an nu'manu an samu ittifaqi ko fil labzi an samu ittifaqi fil haddi an samu itilafi fi shahsiya <clears throat> sai mi yace shehul bahari asani asani na biyu shehul bahari Suraiju ibn nu'mani ne zida saurun akwai saurun ne zida, alkala'i wa dailami shi kuma ta akwai dailami Sairun ana ce ana ce mihi sauru ko saurun zaidin sauru ibn zaidin ra'ayi ka kiyaye da wannan watan sauru ibn yazida shi kuma watan sauru ibn ibn zaidin saurun yazida sauru ibn zaidin an kiyaye ko wannan shi ko shi aka ce ma wa qala ishtibahu fihi illa fi harfin sauru ibnu yazida sauru ibnu zaidin zaidu yazidu zaidu yazidu in ka ɗebiya ta yazidu sai shi koma zaidu ya zidu kaga zayun ya'un dalun in ka ɗebiya ta farko sai shi koma zaidun zaidun an gane ko to shi suka ce mama wa qal ijtibahu fihi illa fi harfin sauru ibnu yazida sauru ibnu zaidin kaga an samu an samu ittifaki ga sauro da sauro ko an samu ishtibahi illa min harfin ga harfi guda zaidu ya zaidu ra'ayi ka kiyaye da wannan sa'adun abu amrin kowa shaibani kamni mirarin zur'atu saibani sa'adun akwai sa'adun abu amrin abu amrin ashaibani sannan akwai wannan kamni mirarin shi kuma ta akwai zur'atu ibn muradin shi kuma da ce mishi asaibani shi ma abu amri aka ce mishi wannan <clears throat> sa'adun iyasin ana kiran shi abu amrin abu amrin ash-shaybani sa'adun iyasin abu amrin ash ko ko ibn muradin shi ma abu amri amma asaibani saibani sa'adun iyasin abu amrin ash zuratu ibn muradin abu amrin as-saibani as-saibani shaibani saibani ko kaga ɗan kaɗe ba abu amrin abu amrin mun samu mi mun samu ittifaki labzan wahaddan mun samu ibtiraki shahasiyya ko ashaibani asaibani mun samu itilafi fil haddi mun samu ihtilafi fil labzi Eh, ra'i eh, alkala'i alkala'i